Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa suna na da mat keke na muku fata alkhairi. A yan uwa darasin mu na yau shine na kama na wadannan hanyoyi guda uku wanda ya kamata a ce dukkan mun san da su sannan kuma mun kulle waɗannan hanyoyin in kes saboda samun matsala. A akwai abubuwa da yawa wanda akwai su a waya wanda bai kamata kai ka bar shi a kunna ba saboda yana ɗaukar bayananka ko kuma yana ɗaukar location ɗinka ko kuma kai baka san wani abu da yake ɗauka muhimmi ba. Haka zalika za ga akwai abin da bai ma kamata na faɗa a cikin bidiyon nan ba. Amma dai a takaice dai zan nuna mana ya kamata a ce dukkan mun je mun yi blocking din gurare guda uku na wanda na nuna mana a hanya ta farko dukkan wani browser da kake ko dukkan wani application da kake sannan dukkan waɗansu abubuwa da kake ta yi a cikin wayar ka baki daya akwai inda wayar ka take saving sa hatta password hatta dukkan wani mesa dinka dukkan wani contact dinka komai da komai hatta idan ka shiga browser wani browser misali ka sa wani website ko kuma ka shiga wani social media ko ka shiga wani abu to wannan wayar taka tana saving din waɗannan abubuwan da kake saving wanda kai kanka ma wani abun maybe kai kanka iya ka bar shi iyakanka saboda matsayin sirri a gare ka amma kuma wannan wayar taka tana saving din sami ma'ana tana ajiye ma a cikin wayar ka baka sani ba za ga wani lokacin idan an dan yi ma hakkin din wayar ka za ga akwai waɗanda suke kokarin shiga irin guraren domin su ga duka waɗansu abubuwa da kai a cikin wayar ka ko da ce ba su mallaki wayar taka ba to ga wannan hanya tana da matukar amfani don ka kulle in kes ko da gudun samun matsala sannan hanya ta biyu za ga dukkan wani abu da kai a youtube kalli bidiyo ne kuma ka yi comment ko kuma ka yi searching din bidiyo ko kuma ka yi wani abu a cikin youtube to wannan wayar dama ita ma tana saving din guraren nan ko in ci waɗannan abubuwan da kai saving ko kuma kai searching a cikin YouTube sannan hanya ta uku abin da ya danganci location ɗinka dukkan inda kake da kuma ina ka je da kuma me kake yi ita wannan wayar ma agent tana ajiye wannan guraren inda ka je a location ɗinka kenan gurin garin ka kenan to kaga waɗannan hanyoyin suna da matuƙar amfani saboda za ga akwai abubuwan da idan misali ka rufe wani sirri naka shine dukkan wani application da ka sa shi a cikin wayar ka na bankin ka ne kuma na wani abu wanda yake da sirri ko kuma wani website da ka shiga kaga wannan wayar taka tana saving sannan kuma bangaren location application ita ma again wannan wayar taka tana saving haka zalika bangaren youtube ɗinka wannan wayar taka tana saving kaga in dai ba wai da ka zara ka san da wannan abun ba idan kana bukata shine zaka bari idan baka bukata ka iya blocking to wannan bidiyon da nuna mana da nuna mana inda ka iya blocking ɗin gurare guda uku nan to da haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu cigaba da rasu muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alama subscribe na kai mana lakin sannan ka tura ka dukkan da suke chatin wasu Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Na gode. Da farko abin da aka yi shine zamna mana waɗansu hanyoyi guda biyu wajen shiga gurin. Ah, na tabbata akwai waɗanda ba su amfani da Google Chrome wannan kenan Google Chrome. To misali dukkan mu idan muna amfani da Google Chrome za mu shiga Google Chrome bayan nan za ka nemi wajen inda alamar Gmail ɗinka take sai ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa sai ka taɓa kan Gmail ɗin naka. Bayan ka taɓa kan Gmail ɗin naka za ka mana cewa Google normal account to sai ka taba kana taba sai ka jira zai bude ma don ya bude ma ta wajen nan ne zaka blocking na abubuwan da na fa a farkon bidiyon amma misali ga waɗanda ba su da Google Chrome su kuma su ga cikin setting ne ko in ce su bi ta cikin setting bayan ka shigo setting zaka nemo Google bayan ka nemo Google to sai ka taba bayan ka taba shi ma nan zai bude ma takin shi ma ga manage wa Google account to sai ka taba to kana taba da sam kamar yadda muka shiga ta cikin Google Chrome shi ma naka zai nuno ma bayan nan misali a nan ƙasa za ka manage wa data and privacy to sai ka taba wajen bayan ka taba sai kai ƙasa tana yin ƙasa za ga sun lissafo ma ko in ya lissafo ma wadda abubuwa guda uku kamar da kuke gani za ga noma abubuwa guda uku na farko za ga web and app activity na biyu za ga location history na uku za ga youtube history waɗannan abubuwan ne nake magana akan su kamar da na faɗa muku yanzu misalin kana so ka ce a daina bibiyar ka duk inda ka je duk wani location naka shi naka shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da kai blocking ɗinsa yanzu misali zamu fara shiga web and app activity ɗin nan to sai ka taɓa shaka bayan ka taɓa sai ka jira zai buɗe ma bayan ya buɗe ma a nan za ga wajen wannan turn off to amma yanzu misali kafin mu kashe wannan abin za ga an da muku bayani ko in ce ina muku irin dukkan wani application da yake a cikin waya ka za ga wannan gurin yana saving din dukkan abubuwan da kake bayan ka zo ƙasa za ga ya lissafo ma waɗansu abubuwa muhimmai wanda ya nuno ma a cikin nan bayan nan sai ka ja gefe a cikin waɗannan abubuwan da ya jiro ma haka kana ja gefe za ga biyu all din nan to sai ka taɓa kana taɓa za ga dukkan wani application da kake amfani da shi a cikin wayar ka ya nuno ma kamar da kuke gani dukkan wani application na dukkan inda kake shiga za ga ya nuno ma sannan yana saving din sa cikin wannan gurin wanda kai ba ma ka sani ba. to wannan hanya ne za ga dukkan waɗansu abubuwa da kake wannan gurin ko in ce wannan google din yana sa ka alhalin kai ba ma ka sani ba in case ko da ce kana so ka kashe shi ne da sai na nuno muku wannan wajen za ka iya kashewa na kuma ka iya saving misali za ka iya kusaitawa duk wani lokaci bayan lokaci zai na yin deleting ɗin history idan misali ba ka so ka turn off ɗinsa ka kashe baki ɗaya kenan idan misali in kana so ko kuma ka saita lokaci bayan lokaci na yin deleting ɗin history ɗin web and app activity ɗin shine za ga auto delete of din nan to sai ka taba dan kana so kuma bayan ka taba zai noma nan bayan sai ka saita a nan duk wani lokaci wani ko kuma kwanaki ko kuma watanni a nan zai na deleting din wannan history din to misali in kuma baka so gaba daya kana so kana so kai blocking din wannan history din na wannan abun shine za ga turn off ne ka dawo baya kenan da muka fara shiga bayan nan za ga turn off din nan to sai ka taba kana taba shine za ka delete nan yanzu misali ko da ce ka zo kasa nan za ga yan nova include audio recording din nan a ta duka wani audio recording da kai wannan save din ko in ce wannan taka tana save din sa a cikin wannan save alalan kai baka sani ba don kana so kai blocking nan kawai sai ka taba turn off din nan bayan ka taba sai ka jira zai noma nan bayan sai kai kasa bayan ka yi kasa za ka fast to sai ka taba wajen kana taba sai ka jira kana jira shine yana gama shikenan ka riga kai deleting ko ce ka kashe wannan abun da zarar ka kashe ba zai kara bibiyar ka ba duk wani abu da yake a cikin wayar ka sannan nan zai tambaye ka kan cewa kana da abu ko kuma kana da history na web and app activity din nan kana so ka deleting din sa in kana bukata kawai za ka delete all activity din nan sai ka taba haka bai zai tambaye ka ta ya kake so ka deleting ɗinsa nan shi ma nan sai ka sai ya ka deleting ɗin wanda ka daga misali tun da yana ka kashe to daga yanzu ba zai na bibiya ka ba amma wanda kai a baya zai deleting ɗinsa in ka sai ta nan to ni misali nan za ka got it nan to sai ka taba kana taba shi kenan ka daga kai blocking ɗin web and app activity ɗin nan bayan nan sai ka ƙara koma baya kana koma baya sai ka shiga cikin ɗayan ɓangaren na location history ɗin da na faɗa muku anan sai ka taba location history shi ma nan sai ka blocking ɗin wannan location history ɗin naka kamar yadda kuke gani shi ma nan duk zai faɗa ma kamar yadda muka na nuna muku a farko shi wani kana so kai blocking ɗinsa a nan za turn off ɗin nan sai ka taɓa kana taɓa shi ma sai kai ƙasa kana yin ƙasa za ka first to sai ka taɓa sai kai blocking ɗin wannan history ɗin kowace location naka da ne ka je ba tare da wannan wata ta inda ka je ba sannan ba ta na bibiyar ka ba bayan ka taba kamar da kuke gani sai ka jira zai noma bayan ya noma sai kai kasa bayan nan sai ka taba post din nan kana taba post din nan shi ma nan sai ka jira zai blocking din wannan location naka shi ma sai ka taba got kana taba shi kenan kai blocking din ka daina bibiyar duk inda ka je sannan kuma yana ajiye ma a cikin wayar ka bayan nan again sai ka koma baya bayan ka koma baya za ka yi YouTube history din nan shi ma nan sai ka taba haka bayan ka taba shi ma kai kasa bayan ka bayan kai kasa za ka turn off din nan shi ma sai ka taba anan inda zan shiga kamar da na shiga na farkon web and app activity din nan za ga abubuwa da yawa wanda kai ba ma ka sani wani ba yana bibiyar ka saboda na nuna muku na farko shi yasa wannan ma ba zan na nuna muku ɗaya bayan ɗaya ba shi yasa nake shiga nake turn off sa saboda kada bidiyon ya tsayi wannan za ga first nan shi ma nan sai ka taba kana taba shi ma sai ka jira zai noma bayan nan sai ka taba god kana taba shi kenan ka riga kai blocking din waɗannan abubuwan normal za ka amfani da wayar ka ba tare da wannan wayar ka tana bibiyar ka ba ko kuma tana ganin dukkan abubuwan da kake yi ba wannan hanya tana da matuƙar amfani ya kamata a ce mun san su sannan mun yi blocking su in kes saboda gudun samun matsala saboda ko abubuwan da suke faruwa kai a yanzu baka sani ba sai ka zama wani wani ko kuma kayi nan gaba kana buƙatar ki amfani da wayar kuma kana buƙatar wani abaka to za ga akwai abubuwan da an riga an sace su a boye kai ka sani ba to za a iya bada wani bayanai naka saboda an san location ɗinka sannan an san da waɗansu application kake amfani sannan an san waɗanne bidiyo kake kalla saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma mana like sannan kuma mana share nagode